A shekara 2010 ne matashi Papis farkon shigar shi duniyar fusa'a ta bakwai cewa da silma kamata ya yi ga aikin farko da za yi ya yi kamancin malami kamar yadda ya faɗa da kansa ya shigo cikin harkokin silma ne kamar wani haɗari akwai wani matsayi da ya kamata a taka cikinsa ake buƙatar wani da ke iyar karanta wata sura ta alkur'ani ni nan da nan da ni zo bisa dandalin shirya wasa an bani senari na gani nan take dama ina da wannan sura cikin kai na samu taka wannan matsayi yi kuma ya bani damar fahimtar hanyar silima ana iya da gudunmuwarsa domin samun da kan jama'a matashi papis ya taka rol aji aji tare da manyan zaruman silima na ƙasar niger ya shaidar da samun masaniya na wata duniyar ban mamaki inda yake iya kawo nashi taimako ga faɗakarwar sani Na yi wasa da dama cikin fina-finai na Musa Jangare da ke Yamaya. Na yi wasa cikin wani jerin fim na ƙasa da kasa da aka tsara a nan Nijar tare da 'yan Najeriya. A da na fara matsayin ɗan wasa kuma mai ba da dariya. Sannan daga baya na ɗauki mataki na ɓangaren tsare-tsare inda na rike matsayin mai sa ido. Akwai da yaushe idan akwai shirya fim ya ban dama kuma wakiltar maraɗi a shekara ta biyar. domin wani horo a Yamai bisa rubuta sanar sinarin fim ya bani damar fahimtar yaya ake rubuta fim silima a nigeria. matsalolin da ya fuskanta a cikin naɗin wasu fim ɗin ba su sa ya daina ba. Kan ondi film Idan fim ka a sa wasa domin masu tsara ba su son wasa idan suna bisa dandalin fim dalilin kina ake samun matsin lamba sosai ka kasance mai ɗaukar bidiyo duk masu shiga cikin harkar silima dole sai an sa hankali cikin aiki aiki ne da za a gabatar wa mutane kenan dole a yi shi da kyau sosai domin a samu silima mai inganci silima a na bukatar ingancin hotuna sauti domin kai nesa. Zuwa hangen gaba, Muhammad Lawali Muhammad Nasiru mai lakanin suna Papis wanda a ƙashin kansa ya rubuta labarun al'amura da dama inda yanzu yake jin zai nada wani matakaicin labari da zai ɗuma kan batun ilmantarwar matasa.